Babbar kotu a Legas da ke zaman ta a ta bayar da belin tsohon gwamnan babban bankin ƙasa Stephen Godwin Emefiele. Mai shari'a Rahman Oshodi ya bayar da belin tsohon jami'in gwamnatin kan kuɗi naira miliyan hamsin tare da gabatar masu tsaya masa biyu kai iri yawan kuɗin. Kotun ta kuma ce dole ne mutanen biyu su zama ma'aikata sannan kuma ya zama suna da shirin biyan haraji ta shekaru uku tare da gwamnatin jihar Legas. Alƙali Oshodi ya ce dole ne mutanen da za su tsaya masa su su nuna cikakken takardun shaida sannan kuma dole ne su yi rajista ƙarƙashin tsarin karɓar beli na gwamnatin jihar Lagos. Alƙalin ya kuma ce ya gamsu da ƙa'idar cika belin ta naira miliyan ɗaya da tun farko aka yi bayuwa Henry Osioma Omoli wanda shi ma yake fuskantar shari'a kan wata tuhuma a gaban alƙali olofinke Sule Hamzat na babbar kotun Lagos da ke zamanta Ayaba. A cewar kotun dole ne a mika takardun belin ga kotun da ke sauraron laifuka na musamman kuma dole ne a yi rajistar su a ƙarƙashin tsarin karɓar beli na gwamnatin jihar Lagos. A ranar Litinin da ta gabata na hukumar fcc da ke yaƙi da masu yi wa arzikin ƙasa zagon ƙasa ta gurfanar da Emefiele gaban kotu kan zargin tafka laifuka 26 da ke da nasaba da aikata ba daidai ba da kuma karya ƙa'ida. wajen fitar da kuɗi da ya kai dala biliyan hudu da kuma naira biliyan biyu da takwas. Ministan wutar lantarki Adebayo Adelabo ya nemi afuwar 'yan Najeriya kan zarginsu da cewa suna barin na'urar firiza a kunne tsawon kwanaki saboda a wutar lantarki a ƙasar nan. Da yake jawabi cikin nadama a wani shirin siyasa na gidan talabijin ya ce, yana ba da haƙuri kan duk wani abu da ya faɗa da ya so sawa al'umma rai." amma kan da ya gabata ne dai ministan ya sha suka daga 'yan Najeriya da dama kan kalaman nasa wanda ake kallo a matsayin cin zarafi. Adelabu ya shaida wa manema labarai a Abuja a ranar 4 ga watan nan na Afrilu jin kaɗan bayan kammala wani taro kan shirin ƙara farashin wutar lantarki ga masu amfani da Band A, inda ya bayyana cewa ‘yan Najeriya ba su san yadda za su sarrafa wutar lantarki ba saboda arhar wutar. Kalaman ministan ya fadda a ɓacin rai inda har wasu ke kiran da shugaban ƙasa ya sauke shi daga muƙaminsa. Sai dai Adelabu ya bayyana nadama kan kalaman nasa. inda ya bayyana cewa bai faɗi hakan da nufin cin mutuncin 'yan Najeriya ba ta kowace fuska. A ranar uku ga watan Afrilu ne dai hukumar kula da wutar lantarki ta ƙasa NERC ta ƙara farashin wutar lantarki ga abokan cinikinta da ke samun wutar lantarki na awanni 20 a kullum.